بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد bayan haka yin wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu da izina Allah ta'ala a wannan safiya ta lahadi goma ga watan goma watan shawwal kenan a shekara ta 1431 za mu dora inda muka tsaya a karatunmu na jiya na wannan littafi mai albarka mawata malik inda muke cikin kitabun rada babu rada'atu saghir yau a darasinmu na biyu za mu tashi hadisi na hudu a cikin babi din a inda yake cewa rahimahullah wa haddasani an malikin an thawar bin zaidin dili an abdullahi bin abbasin radiyallahu anhu annahu kana kana ما كان wa الحولين kana كان wahidatan واحدة فهو يحرم وحدثني عن مالك an tsawar zaidi zaidin dili shine malamin malik anan a cikin 900 mun sami uku tunda ajiye mun sami abdullahi bin abubakar mun sami hisham bin urwa biyu kenan maka sami ibn shihab muhammad ibn muslim az zuhuri yanzu kuma mun sami thawr buni said ad-dili kun gane ko malamai sun yi sabani akan malamin malik wasu suka ce 600 wadansu suka ce kuma 900 ka fahimci wannan da ke ko kaga ya ta'allaka da waɗancan dawa-dawa suka lissafa su kuma waɗannan dawa-dawa suka lissafa haka har ya ba da wannan adadi din musulmi an abdullahi bin abbas daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhu Allah ta'ala ya kara mashi yadda abdullahi dan abbas shine ibnu ammi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan mina mai kenan mina rada akwai mina wilada tunda an yi shiru ba yawwa domin mahaifin abdullahi sunan shi abbas da aka ce da shi abdullahi ibn abbas to shi abbas din da hamza nau kenan sai na hamza da abu talib mahaifin ali bi talib kenan da abu talib da abdullah mahaifin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk da kani suke kun gane ko da safiya eh eh, eh mace ce safiyatu ba mato rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk waɗannan wa da kani suke to kun ga shi kuma shi shine mahaifin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abu talib shine mahaifin ali abbas shine mahaifin abdullahi bin abbas kun gane ko to kun ga yanzu abin nan abdullahi yana matsayin ammi kenan ga abu talib abin nan ga aliyu kamar da yake matsayin ammi ga abdullahi dan abbas to haka kuma abbas shi ma yana matsayin ammi ga manzan allah sallallahu alaihi wasallama haka na ali bin abi talib abin nan abu talib shi ma yana matsayin ammi ga ga manzan allah sallallahu alaihi wasallama iza ka kanji ana cewa ibnu ammi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shi abu shi aliyu da shi abbas abin nan abdullahi duk ƴaƴa ne na amam na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama annahu kana kulu shi abdullahi dan abbas ya kasance yana cewa Allah ta'ala ya albarkaci abdullahi dan abbas da samun addu'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ma'aikin Allah ya mai addu'a ya ce Allahumma faqihu fi dini wa alimu ta'wil ya Allah ka fahimtar da shi addini ya Allah ka sa ya gane addini la ilaha illallah ya Allah ka fahimtar da shi fassara alqur'ani mai girma addu'ar mun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi mishi kuma Abdullahi da Abbas rayuwar da yi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rayuwa ce ta bangaren shekaru za ga ba masu yawa bane sosai da sosai saboda shekara biyu ko abin da ya ɗara haka kaɗan ko abin da yake ƙasa haka da kaɗan kafin hijira aka haife shi shi abdullahi ɗin aka haife shi ma gaba ɗaya to kuma bayan hijira da shekara goma ma'aikin allah sassalam ya koma ga allah to za ga a nan zaman shi abdullahi ɗin tare da manzan allah sallallahu alaihi ya wuce shekara goma sha biyu da wani abu yana yare manzan allah ya rasu to amma duk da haka a yana yarintar ba wai ya tafi kawai yaro ya duk abin da ya gana ba ai yaro ne a'a sahabi ne wani yana cikin sigaru sahaba yana cikin ƙananan sahabbai ta ɓangaren shekaru hmm? yawa ta bangaren shekaru yana cikin ƙananan sahabbai ai lokacin da umar ɗan khattab yake kiran shi fada an za a yi zaman fada za a tattauna matsala ya kawo shi sai suke gani ya za a yi yake kiran shi kuma su ma suna da 'ya'ya ba kiran 'ya'yan nasu sai ce kowa ya zo da nashi kowa ya zo sai ce yana neman fasara idza a nasarar wal fatah to anan fakan da Abdullahi dan Abbas ya fasara ta kowa kuma sai tsinki sai ya tsinki sosai sai ya saki nashi ya dawa kan fasara Abdullahi dan Abbas sai ce lalle kan haka ne abdullahi dan abbas yana cikin mashahurai akan abin da ya shafi tafsirar alqur'ani mai girma yana cikin mashahurai akan abin da ya shafi babu rabon gado a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ga mun ba ku sai magana gado annahu kana yaqulu shi abdullahi dan abbas ya kasance yana cewa ma kana fil haulaini duk abin da ya kasance cikin shekaru biyu wa in kana massatan wahida ko da tsotso guda aka yi fa huwa yuharrim to wannan abin yana haramtawa mana wannan abin ya haramta aure tsakanin waɗanda abin ya kasance tsakaninsu da kuma wanda abin ya shafa ko da abu na farko shine almudda azzamaniya lokacin da aka sha shine ya zamana shekaru biyun farko na yaro kun gane wannan da kyau ko dalili kan wani ne faɗin Allah ta'ala da ya ce wal walidatu yurdu'ina auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma rada'a shine aksa da aka abin da aka bayar duk wacce take so ta kammala shayar da jaririnta cikakke shayarwa an ba ta tsawon shekara biyu ta shayar da shi amma kuma da ba a su da suka gabata an samu wasu yan farfaganda suna cewa wai a bar nonon uwa a koma madara da waye da waye da waye daga baya kuma suka zo suka watsar suka ce kuma wani nunan uwa ya fi ya fi tasiri kaga duk zaman bilgai ba suke yi to yanzu wata fitina da suke so su kunno ta wai da an haifi yaro kada a bashi ruwa sai wata shida kaji eh ruwan sha wai saboda wai nuna uwa yana dauke da komai ka san jahilai ne duk magana da suke faɗa jahilcin su ne ke daɗa fitowa fili wanda Allah ta'ala ya ce waje alna al ma'i kullu shay'in hayy an gani ko in ga kusurwar ga jasu asibiti suka ce karka ba yaron ruwa to saboda haka Allah ta'ala ya sanya shayar da jariri ya zama cikin shekaru biyu wacce take so ta cika shayarwar so ya ga yanzu an ba ta damar ta cika shayarwa har zuwa tsawon shekaru biyu wata 24 amma wannan baya hana cewar idan miji da mata suka yi yarjejeniya an ta shawarin su rage wata sha takwas wata ashirin wata abin da suka gani ya zama na ɓangare guda biyu fina a raza fi salan an taradun min huma wata shawurin idan suka yi nufin miji da mata kenan su yaye yaro ɗin na farko an taradun sun sami yarda juna ba wa miji ne zai ce shi a yaye mishi yaro gobe ba ko mata ta ce a'a ta yaye shi a'a an taradun sai an sami yarda wata shawarin da shawara an tattauna don kowa yana da haƙƙi kun gane wannan da ke ko sannan za a yi wannan da zuwa kan aka samu aka yarjejeniya aka daddale a ga yaro ya kama abinci da sauran waɗansu abubuwa saboda da dan kin yaye yaro a wannan shekara wannan haihuwar yaro yana wata goma sha shida ba shi ke nuna wata haihuwa kuma ke ki kenan wata goma sha shida ba Don yaran sun sha bamban wani yakan daɗe da nono wani kuma yakan sake shi da wuri to ba za ki ɗauki shayewaki ya zama na wata goma sha takwas ko wata goma sha shida shi kenan ke a wannan shekarun kike yaye yara ba wannan sai zama akwai wani abun kuma da ya kamata a yi la'akari da shi an gano wannan da ke ko yawo saboda kun gari akwai shayarwa kada ya huce shekara biyu shine abin da ake nema kada ya huce shekara biyu saboda kaga ko da wata ashirin ne yana ciki wata ashirin da ɗaya yana ciki wata ashirin da biyu yana ciki wata 23 wata 24 yana ciki idan ya ƙara a kan shekara biyu da kwana ɗaya ko kwana biyu fa ya yi isfaifa inda mahalicin nunan ne ya ba da damar da lonan yake salahiyya nunan yake garo isa ya ce walwali da curu zai yana aula da huna aula da hunna haule ne kamile ne liman arada an yi timar da kagai a waɗannan watannin lalle nuna yana cikin garau kenan sosai da sosai kuma fahimci wani kaga ƙetar waɗannan to muna bai sami yaro Allah ta'ala ya sauwake sahiyan kenan kaga kiwon lafiya kenan a musulunci kun gane wannan da ke ku Allah ta'ala ya sauwake so da haka a cikin waɗannan shekaru biyun farko na yaro idan ya abdullahi ɗan abbas yake cewa wa in kana masatan wahida ko da tsotso guda ya yi ya saki shi shikenan ita wannan matar ta zama uwa gare shi minan radu'a ƴaƴanta sun zama ƴan uwan shi minan radu'a ƴan uwanta ita uwar sun zama akhawal din shi minan radu'a kun gane ko? huwa yuharrim to wannan tsotson gudan yana haramtawa kun gane fatar abdullahi dan abbas ita ce ya zama na a shekara biyu ya zama na masa dalilin na shekara guda biyu shine muka faɗa wal walidati yurdina awladu hunna hawlayni kamilayn lima arada an yutimma dalili kuma na wa in kana massatan wahida saboda Allah ma ake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare ya ce arraba'atu tuharrimu ma tuharrimu alwilada kaga shayarwa ba dai ya daga a bakin ba ya sha kenan saboda haka wannan suna na arraba sai ya gazgatu akan wannan yaro da ya sha mun gano wannan da kyau na'am to sai dai kuma akwai hadisi na Aisha radiyallahu anha take cewa ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce la tuharrimul masatu wal masatan tsotso daya ko tsotso biyu baya haramtawa hmm? kun yi shiru tsotso daya eh eh ni na jefa magana tana nan zuwa ciki mm. tsotso ɗaya ko tsotso biyu baya haramta ba to kar ku ce akwai cin karo tsakani dama arraba'atu wannan ba nasi ba ne siga ce siga ce ta nuna arraba'atu shayarwa sai ya zama na za ta iya gazgatuwa akan ɗaya ko biyu ko uku ko hudu kun gane wannan da ke ko to amma yanzu da aka samu wannan jumlar ta annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi cewar la tuharrimul masatu wal masatani tsotso ɗaya ko biyu baya haramtawa sai nawa kenan aka mutumin ka Dawud ya faɗa a zahiri ya ce shi tsotso uku ne ke haramtawa saboda annabi sallam ya ce ɗaya ko biyu bai haramtawa kaga ya nuna uku hudu abin da ya sama fa zai haramta kenan ko shi ma yi sa ne fa ya yi la'akari ne da wannan adadin ba a faɗi uku ba saboda haka sai ya ɗora lissafi akan uku haka na hadisi Umar fadl wa kenan hadisi Umar fadl mahaifiyar abdullahi ibn abbas take cewa la tuharrimu rabu'atu war rad'atan ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce sha sha ɗaya ko biyu baya haramtarwa wal masatu wal masatan tsotso ɗaya ko biyu baya haramtarwa eh mun gano wannan hadisi na uku shine inna marrada'u ma fatakal am'a abin sani kawai abin da ake kira arrada shine abin da ya huda kayan ciki ya ciki ya huda ciki nonon da ya sha ta sanadiyar nona sai da ya zama na jaririn ya samu ɗoruwa akan tsokar da ke jikin shi ya samu ɗoruwa kan jinin da ke tare da shi kun gane ko da an samu wata ruwayar inna marrada'u ma an sharar laham abin sani kawai shayarwar take tasiri ita ce wacce ta haifar da ƙarin jiki sosai ta ƙarin nama kako ɗaya ko biyu kai ma kasan bata wannan eh? ɗaya ko biyu bata wannan قال رحمه الله عز وجل وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عمرو بن شريد أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاما وأرضعت الأخرى جارية فقيل له هل يتزوج الغلام الجارية فقال لا اللقاح واحد كو اللقاه واحد ونينا كويتي ku duba sosai allikahu ko allakahu eh kena ke ce kena ka biya sa allikahu kasara kenan ɗaya ne kai ba kai ba biyu hm. aljamu aula ne na tarjihi kenan wa da sani an malikin an ibn shihab daga ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri shi muhammad ibn muslim az-zuhri ne wanda ya jagoranci kwamishin na rubutun hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da Umar ibn Abdul Aziz ya kafa kowa yana rubuta littafin yana rubuta hadisansa a littafinsa to amma kar ka manta duk abin da hukuma ta sa baki cikin kankanin lokaci sai ya ga ya watsu ya samu tasiri haka ne ko ba haka ba to kawo kowa yana rubuta hadisan shi a cikin littafi da umar ibn abdulaziz ya zo sai ya buɗe ma'aikata domin a tattara hadisan manzon allah sallallahu alaihi wasallama haka cikin kankanin lokaci aikin da za yi da za ku yi a wata goma a shekara ashirin cikin wata uku sai ga an riga an saki haka ne ko baka bane isa imam suyuti rahimahullah yake cewa awwalu jami'in li hadisin wa athar ibnu shihabin amirul lahu umar farkon wanda ya fara tattarawa shine ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri amirul lahu umar wanda umar ibn abdul aziz ya umarce shi eh shine ya jagoranci wannan ma'aikata ta tantance hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rubuta to shi malamin yana cikin malamin malik ya kake ganin ya kake gani a san za a ɗiba kenan sosai da sosai yake cewa an amur bin sharid daga malamin shi shi ibn shahab din amur bin sharid a duk da haka shi ma yana da malami ai eh in ka ji mutum yana cewa shi ba shi da malami to wannan naɗa kayanka daga gaban shi kawai domin shi ɗan ne shehinsa ƙwarai kuwa kawai zai maka ce maka ba shi da malami ka kaddara ka shiga gareji wani direba ya ce wallahi shi babu wani wanda ya taba koya mai mota kwata kwata ga ya aje mota zai yi lodin Lagos aha za ka ce shi saboda tsabagen fasahi ne kawai koyi mota an babu wanda ya taba nuna mai yadda ake tuka mota ga mota shi ya ajiye zuwa Lagos za ka shiga? kai ma kasan ba za ka shiga ba ko kuma ga wani ya je wani saboda tsabagen jin turancin shi ya je ya ɗauki littafan da ake koyi likitanci ji ya karanta su da ya gama karantawa babu wani wanda ya taɓa koya mai yadda ake allura saboda tsabagen ya karanta a cikin littafin ne kawai ya zo ya ce ka juya yi maka allura eh to amma abu mamaki duk anan kowa ya ji a cikin hicewa ba zai yadda ba to amma a wurin karatu na addini ne sai mutum da bakin shi ya faɗi cewar babu wanda ya taɓa koyar da shi kuma ka zauna kana sauraron shi amma can direban mota ya ce ba wanda ya taɓa koya mai kace ba za ka shiga motar ba nan likita ya ce babu wanda ya taɓa koya mai da ake allura ka ce ba za ka bashi jikin ka yi ma allura ba to amma nan ya zauna yana cewa babu wanda ya taɓa koya mai karatu kwata-kwata ba shi da malami kuma ka zauna kana sauraron shi wanda yake shi ya fi duk waɗancan hatsari ka gano wannan da kyau ko duk ya fi waɗanta iyakaci idan aka kakaba maka allura fate ba a sake kakaba maka wata don ta kori wata na a sama antivirus <laughs> ka gani ko Allah ta'ala ya sauke anna abdullahi bin abbas lalle abdullahi dan abbas su ila an tambaye shi an rajulin kanat lahum ra'atan dangane da mutumin da ya kasance yana da mata biyu to kaga nan ba mace ɗaya yake da ita ba kenan ba abokin gauro bane matan shi biyu ne fa'ardu'at ihdahuma gulaman, sai ɗaya daga cikin matan biyu ta shayar da yaro namiji kenan uwar gida muƙaddara wa ardu'at al-ukhra jariyatan sai ɗayar ta shayar da yarinya mace to tambayar anan ita ce faƙila lahu sai aka tambayi abdullahi dan abbas aka ce ala gafata mala hal ya zawwajul ghulamul jariyata shin ya halatta shi yaron ya auri yarinyar ai ba mace ɗaya ce ta shayar da su ba kun yi shiru ko mace ɗaya ce ta shayar da su ba mace ɗaya ce ta shayar da su ba domin wannan uwar gida ce ta shayar da shi ita kuma wannan da za a aura amarya ce ta shayar da ita eh sai ibn abbas ya ce la alliqahu wahid ai tushen su guda ko ba tushen guda ba ko da su hudu ne duk in aka koma miji uban nan uban guda ne kun gane eh, magana da kyau ce a'a ba za su auri juna ba alliqahu wahid ka lura mana idan ya zamana a gidanku kuna kuna da ɗaki uku ko hudu eh ya'yan wannan ɗaki ya su auri na wannan ɗaki ai ba wasu guda ba eh kamar yadda ka san mata da kake aure yanzu da kai ba uku guda ba to sai dai bambanci shine naku alliqahu wahid uba guda ne kun yi shiru na guna ka da kai kamar wazi ya ai wazi ne karatu ai yawwa tun ga akwai bambanci kenan kun gane magana ku kasa in ba kai hatara ba wajen tambaya yadda za a juyo wata tambayar a jiho maka ita sai kai abin nan da yake abdullahi dan abbas wani da allah madaukakin sarki ya hore mishi allah ta'ala ya buɗa mashi fahimtar addini ya ce alliqahu ko allaqahu wahid tushen su guda wanda isa nadiyan nonon duka biyu aka sha mutum guda ne وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا رضاءة إلا لمن أرضع في الصغر ولا رضاءة لكبير وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر للي عبد الله بن عمر عمر بن الخطاب كينكو عبد الله بن عمر yana cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ma yana cikin sigharu sahaba domin lokacin da za a je yakin yakin uhudu yana da shekara goma sha hudu ya zai tafi manzo Allah ya ce a ya koma sai da shekara ta dawo za a je khandak yakin taron dangi yakin da aka yi wa madina aka yi wa mata lilliki Allah ta'ala ce cewa idza ja'atkum junudun fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha to a wannan lokaci ya cika shekara goma sha biyar sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da izinin cewar shi ma zai je sai ni cewa ashe yanzu idan mutum ya cika shekara goma sha biyar duk hukunce hukuncen shari'a sun hau kan shi amma bature sai ya ce muku sai ya yi shekara goma sha takwas sai ya kara min shekara uku yana ta tambada a ciki a kansu su kuma mala'iku masu rubuta suna ta rubuta mishi kun gane magana da kyau Allah ya sauke kana abdullahi da umar ya kasance yana cewa la rada'ata illa liman urdi'a fi sighar la rada'ata babu shayarwar da take haramtawa da take tasiri illa liman urdi'a fi sighar sai dai dukkan yaron da duk wanda aka shayar da shi yana yaro yana jariri shi ita wannan shayarwar ita ce take tasiri kun gani ma'ana daga ita ne ake samun haram ko halas in ba a sha ba halas in an sha kuma haram da a lokacin yana yaro kaga wannan ta yi daidai da fatarwa kenan abdullahi dan abbas da ya ce ma kana fil haulaini wala rada'ata li kabirin babu wata shayarwa da za ta yi tasiri ga babba babban mutum a da zai ɗibi tuwo ya ɗibi kamu ya ɗibi amala a gashi ba shi da wani abin nan wa da tsani an malikin ko riƙe wannan sosai ko? salima bin abdullah bin umara akbarahu an na aisha ta umar mu'minina radiyallahu anhu majma'in arsalat bihi wa huwa yarda'u ila ukhtiha ummi kulfum binti abi bakr as فقالت أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل علي قال قال سالم فأرضعتني أم كلثوم ثلاث رضعات ثم مرضت فلم ترضعني غير ثلاث رضعات فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي عشر رضعات mun shiru wa haddathani an malikin an nafi'in anna salim bin abdullah bin umar lalle salim dan abdullahi abdullahi dan umar salim ya zama jika nawa kenan na umar dan khattab akhbarahu ya karantar da nafi'u ya bai ma nafi'u malamin malik labari anna ta ummal mu'minina kuna ku yayi ce ummi ko umma ku duba sosai kasarar tana ƙarƙashin shadda ne ko tana samanta yawwa wannan nashi ya zama ummi ya magana kuskure ne na bugu domin duk wajihin li'irabi din biyu ko dai ya zama umma alal badaliya ko ya zama ummu akan inqita sai zama an ta ummul mu'ahi ummul mu'minina kun gane ko sai zama khabarul muftara ko kuma an fasa badal din ya zama khabar kai tsaye ko kuma umma alal badaliya domin ya taba fil i'rabi asman uwal na'atun wa tawkidun wa atafun wa badal inji ibn malik dole ka sai mai da shi umma kuskure ne na wurin bugawa ba wai ma na ba ne, arsalat bihi lalle aisha ummul mu'minina ta aika shi ta aika wa. salim ba wai shine dan akin ba shi shi aka bayar a kai can wa huwa yardu'u shi ana shayar da shi yana shan nono shine yardu'u yana shan nono fili mawjidinsa sai zama radi'a ba radu'a ba kun gane wannan da ke ko akan yarda'u kenan wannan lugha ce daga cikin lughat na larabai da suke karantawa shi salim din yarda'u yana shan nono ba ya yi shi ba kenan sai sai da aisha ta aika shi e, ba wai taka da kama shofa ta ɗauki salim din ta bayar a kai mawa uktiha yar uwarta ummu kulthum binti abubakar siddiq sai na aisha ta ɗauki salim ta bayar a kai ma yar uwarta ummu kulthum diyar abubakar siddiq ta zama yar owa kenan yar uwar aisha kenan faƙalat sai ta ce ardu'ihi ki shayar da shi kewa kenan ki shayar da shi salim ashara rabu'atin shayarwa goma hatta ya da hula alai cewar in ya girma ya halatta shiga wurina ya zo wurina eh saboda in ya girma sai ya dinga shiga wurina tunda na zama un mina rada'a babu wani abu eh kun gano wannan da kyau akwai sakonni da yawa fa da ke isarwa idan ya zama na a cikin danginka akwai yaran da ka ɗauko waɗanda yake yaran ƙanana ne ya zama na matakka abban nan ba maharama ba ce a gare su kun gano wannan da ke ko to ga ya halatta ta shayar da su nono kenan a misali in ta yi labari ruwaya ashara rada'at din ta da nan gaba sun zama maharamanta kenan kun yi shiru do eh yawwa ko ɗan ruko eh sai a shayar da su ko kuma yaro ne aka tsince shi yaro ne ka tsinta ka gano wannan da ke ko da ka tsince shi kake so ka rike shi to yanzu ya za ka yi haka sai ɗaya daga cikin ka ta shayar da shi tana ba shi nono ya sha yanzu ya zama ka minar rada'a me hikimar haka ɗin ya halatta shiga ya ga iyalanka saɓanin waɗansu da ba dole sai ta sa hijabi ba kun gane maganar ko domin ta zama ummuhu min ar-rada'a sai na Aisha radiyallahu anha ta ce ta shayar da shi ashara rada'atin shayarwa nawa hatta ya dakula alai salim sai salim ya ce fa arda'atni ummu kulfumin thalatha rada'atin sai ummu kulfum ta shayar da ni shayarwa uku sannan sai ta samu rashin lafiya falam turdi'ni ghayra salasi ba bata ƙara shayar da ni ba kuwa sama da shayarwa ukun nan falam akun adkhulu ala aishata saboda haka ban kasance ina shiga ina zuwa wurin na aisha haka kawai ba min ajali saboda anna umma kulthumin lam tutimma li 10 rad'atin don umma kulthum bata kammala shayar da ni shayarwa goma ba to amma ba aisha ce ta shayar da shi ba mhm. me hikima na na aisha ta yana na na aisha wannan shayarwa ta umar kulsum za ta yi mata amfani eh saboda ya da kanwa suke sai na na aisha ta zama halatuhu minar raba'a kun gane ko kuma ka sani yar mahaifiyarka ko kanwar mahaifiyarka wannan ya halatta ku zauna ɗaki tare ya halatta ku yi musafaha da juna ya halatta ka ganta ba tare da ta sa hijabi ba ko kiyaye ba tare da ta sa hijabi ba amma duk da hakan zaka shiga gina sai ka nemi izini kamar da muke karatu jiya to saboda ummu kulfum ta samu rashin lafiya ba ta kammala shayar da shi goma ba shayarwa goma ba wannan ya sa shi salim baya zuwa wurin nana aisha ba tare da ta sa hijabi ba mhm. eh nan cewar ban gani ba hmm. fatawar abdullahi dan abbas hmm. to ai gargamanta ita na na aisha sahabiya ce shi ma abdullahi dan abbas sahabi ne ko a ciki akwai wanda ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kun gane maganar yanzu kowanne ba yana gwargwadon hadin shi ba ne, tukunna eh ka ce mi wani ce la ta harimul masatu wal masatani ah, a sai yana ta saba musu to shi wannan to amma rasulullah ya ce uku ɗaya da biyu ba sa yi eh, amma ni ba ce ba Dawud amma ba ce komai ba <laughs> <laughs> tunda muka kawo hadisin la tuharrimul masatu wal masatani tsotso ɗaya ko biyu baya haramtawa amma na sallan bai ce uku yana haramtawa ba bai ce hudu ke haramtawa ba eh shi dai ce ɗaya ko biyu baya haramtawa yanzu idan ka ce uku yana haramtawa kai ma yaji hadi kai ko kana da nasi eh yawwa to shi ma abdullahi dan abbas da yace ar arrada'atu shayarwa kuma idan aka sha an sha ka gane wannan da kyau ko yanzu kuma ga ruwa yana na aisha radiyallahu anha ta ce a tura ya ya sha so nawa goma an uku ma eh. wa dasa ne an malikin nan makon kullura ba mu ce komai ba wa dasa ne an malikin an nafi'in an safiyata binta abi ubaidin akhbarat أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع ففعلت فكان يدخل عليها sai dai ku dariya kai ku yi murmushi وحدثني عن مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد للي صفية إير أبي عبيد أخبرته تاكرنت دنافع تابع منافع الأبار تشور أن حفصة أم المؤمنين للي سيدة حفصة ورم مني mai ɗakin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ɗiyar Umar ibn Khattab arsalat bi Asim bin Abdullah ta aika asim ɗan abdullahi abdullahi ɗan sa'ad ta ɗauke shi ta aika shi ila uktiha zuwa ga ‘yar uwarta ta binti umar fatima ɗiyar umar umar ɗan khattab turdi'uhu ashara rada'atin ta shayar da shi ta shayar da wa kenan asim ita wa ta shayar da shi shayarwa nawa liya da hula alaiha domin ya dinga shiga wurinta a lokacin da ake wannan magana wa huwa saghirun yarda'u shi a lokacin yana jariri yana kama nono fa fa'alat sai ita Fatima din ko tai haka din fa kana yadkhulu alaiha sai Asim ya zamana yana shiga wurinta domin ya kammala shayarwa nawa goma amin wai duk matan Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai da Aisha ba ma wurin imana wa azwajuhu ummahatukum annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim ko min anfusihim ko annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim dan ba mu ce annabiyu ba yawa nafi ya karanta annabiyu ne yayi amma da ruwaya ta qalun a wasu wurare annabi'u aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum mata yan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam uwaye ne ga mummuni saboda ka bai halaka mutun ya aure su ba ma kana alquran أن تذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجهم من بعده أبدا yanzu anan mun samu maganar sayyida aisha radiyallahu anha da maganar wa sayyida hafsa radiyallahu anhuma cewar shayarwa nawa goma me yasa suka faɗa haka eh to shi abdullahi dan basma suna gida ta da dan abbas mai muna ɗaya daga cikin matan manzan allah sallallahu alaihi wasallam ce ta ibn abbas ibn abbas ya kasance yana kwana gidan manzan allah sallallahu alaihi wasallam sosai ɗaya kenan sannan kuma gashi yana cikin ƙanana ka lura da wannan ko nan wani musulun am'a to kana gani ne shayarwa goma yawa shi yana gani hadisin da muka ambata ɗazu ne ma fatakal am'a ne suka kallace shi suka ga cewar ko iya goman ita ce za ta iya abin nan neman abin da ake bukata kun gane wannan da ke ko akwai ayar ƙur'ani da aka saukar kun gane wannan da kyau ko cewar ashirar ashiru yi yuharrimna shayarwa goma tana haramtawa a wata sura hmm? <laughs> na ji a wata sura yi kuka shiru ashirar eh? ashiru yi yuharrimna shayarwa goma su suke haramtawa eh masu kuka tilawa kenan wannan an share karatunta amma ta fa kun yi shiru eh yawwa domin kar kuma ta shi fadan Allah ta'ala ma nasakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin min aw mithla alam ta'lam anna Allah la kulli shay'in qadir da fadan Allah ta'ala wa idza badalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunzilu qalu inna ma anta muftar wa idza badalna ayatan makana aya in aka canza wata ayar maimakon wata ayar ko ma nasakh min ayatin in muka share wata ayar aw nunsiha ko muka mantar da ita sai ka ci gaba ɗaya ba ta kwakwalwar an mantar da ita kuma kun gane maganar shine abin da sani ƙwarewa ka sa illa masha Allah kun fahimci na da ke ku a nan sai aka samu akwai nasikhati tilawa wal hukum a share tilawar ayar a share hukuncinta yanzu hukuncinta babu karatunta kuma a ƙur'ani babu ita ce nasu kwaci tilawa wal hukuma an share tilawar kuma an share hukuncin ɗaya kenan akwai nasu hatu tilawa wa baƙal hukum a share karatun amma hukuncin yana nan kamar a shekhu wa shekhatu idan zana ya farji mu ma albata na min Allah wallahu azizun hakim kaga an share tilawar amma hukuncin ta yana na hukuncin rajumu eh kamar faɗin Allah ta'ala inna mimma unzila ashru hmm? rada'atin yuharrimna fa nusikhna bi khamsi rada'atin daga cikin abin da aka saukar ashru radu'atin yuharrimna fa sikhna bi khamsi radu'atin daga cikin ayoyin da aka saukar akwai faɗin Allah ta'ala ashirar rada'atin yuharrimna shayarwa goma suna haramtawa sai aka share da wani aka kawo hamsu rada'atin yuharrimna shayarwa biyar su suke me haramtarwa shayarwa biyar su suke ma kaga yanzu shayarwa biyar su suke haramtawa an share tilawarta amma hukuncin tafa yana nan akwai kuma nasihatul hukum wa baƙi tilawa an share hukuncin amma tilawa tana na a cikin ƙur'ani ana karantawa wannan ko shi ya fi yawa ma a cikin alƙur'ani a cikin waɗancan guda uku da muka ambata a cikin ƙur'ani mai girma kamar faɗin Allah ta'ala wallati atina alfahishata min nisa'ikum fastashidu arba arba'ata minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fil biyuti hatta ya tawafahun al-mautu a yajal Allah luna sabila iya nan ne aka share fa amsikuhunna fil buyuti Allah ta'ala ya share shi da faɗin sa abin nan azani yato wazani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda sabili da haka sai aka share ashiru radu'atin yuharrimna da me kuma khamsu radu'atin yuharrimna ma'ana yanzu Aisha da Hafsa su ba su san cewar ma an share wannan hukuncin ba hukuncin mai ashirin cikin harimna domin har manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah da yawa waɗansu suna sun tafi akan ashirin cikin harimna domin yana cikin abubuwan da aka share na ƙarshe ƙarshe haka to saƙon an share ashirin rabatin bai gama ko ina da ina ba kowa ya sani ba ina fatan kuna kama al'amarin sosai da sosai nan saboda ka sai aka share ashirin rabatin da mi da hamsin cikin harimna shayarwa biyar su ne suke haramtarwa hmm? eh? eh yanzu ita ke aiki ita ce wanda take daidai gwargwado ita akan ta imamu shafi yake akan ta akwai da yawa akan wannan ashirar rada'atin harimna abin nan hamsu rada'atin yuharrimna hmm? Hmm. kamar kosarwa yaro imana eh, a a ɗaya kenan eh. ɗaya kenan biyu kenan a a kar mu shiga da nisa tukunna kar mu shiga da nisa tukunna idan yana sha sai aka kwace a bai gama sha ba aka fusge wannan ba a cikin lissafi eh a bashi ya sha ya sha ya saki ga in ya saki da karantin shi sai ya dawo ya sake kamawa to kama da ya sake ya zama na biyu kenan kun lura da wannan ko? no wadda su ne an malikin an abdurrahman bin qasim an abihi annahu akhbara أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدخل wa من أرضأت أخواتها وبنات أخيها ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها نعم أها لا تنبيه kai kuma duk magana da muke kuma ina kake yana so yana sha ne kuma yana wasu abubuwa eh ina ba ta mun fahimci adadin sha mun fahimci maganganun akai hadisi la tahrimul masat wal masatan aw la tahrimul masat wal masatan eh wannan kaga ba wai yana nuna uku kenan eh ko hudu a'a sai san sai san kai nawa to kaga daga biyar abin da ya sama kuma shikenan kun gane wannan da kyau ko shine aqal والله تعالى أعلم وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم مالك مالكنا عن أبيه دقى بابان عبد الرحمن شنو القاسم أنه أخبره شي القاسم دون أبن عبد الرحمن بن القاسم يا كرنت دنش عبد الرحمن cewar an aisha ta zaujen nabi sallallahu alaihi wasallama lalle na na aisha mai ɗakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kana yadkhulu alaiha ya kasance yana shiga wurinta wa man arda'atu akhawatuha dukkan wanda yan uwanta mata suka shayar da shi duk wani wanda yar uwarta mace yadda ko kanwata ta shayar da shi ba wani kofata a buɗe take hmm? saboda kaga sun zama mai kenan akhawat ɗinta kenan wa banatu akhiha hakanan duk wani wanda ‘ya'ya mata na ‘yan uwanta maza suka shayar da shi ‘yan uwanta maza ai tana da ‘yan uwa maza irinsu Abdurrahman misali kun gane ko to ‘ya'yansu suka shayar da shi tana barin su ta shigo wurinta wurinsa domin kaga ai haramanta ne kamar suna matsayin mai kenan shine da ƴaƴanta kenan kun wala yadkhulu alaiha sai dai baya sa ba ta barin a shiga wurinta man arda'ahu nisa'u ikhwatiha waɗanda mata na ƴan uwanta maza suka shayar da shi ‘yan hmm? uwanta maza to matansu suka shayar da shi wannan ba ta hana kawai kowa sai shiga abin tana hana su su shiga tana hana waɗanda 'yan uwanta maza matansu suka shayar da su su shiga tana da 'yan uwa maza irin su abdurrahman da muka ambata ɗazu ba suna da mata ba to waɗanda matan suka shayar da su matan suka shayar da su ba ta bari su shiga wurinsa eh ya'yansu wannan ayi ba wani abin nan me aka shiga da yawa a ciki e a sassauta da hausan nan al'amarin mai sauƙi ne a ce kai ka gane ko kana da 'ya'ya mata kana kuma da 'ya'ya maza kafin ci wannan da kyau ko to sai ya zamana tsakaninka da aisha misali a cewa da ƙani ne to ‘ya'yanka mata da suka yi aure suka shayar da wani a wani gida kenan suka shayar da wasu tana barin su waɗancan ‘ya'yan da ‘ya'yanka mata suka shayar tana barin su shiga wurinsu ka gane? to amma ‘ya'yanka kai yanzu ‘ya'yanka shi ne take cewa menene wala da kulu alaiha ardahu nisa'u ikhwatiha yanzu kai dan uwanta ne matanka to waɗanda matanka suka shayar kuna jin maganar waɗanda shi matahi suka shayar tunda tsakanin shi da ita wa da ƙani ne to wanda matahi suka shayar ba ta bari su shiga eh ma'ana ‘ya'yan shi shi da ya haifa sai ta basu su shiga kun gane wannan da kyau ko amma ‘ya'yan da matan shi suka shayar ba ta bari su shiga saboda ne. eh ta ai ko rika manta mana nan daidai wa daidai kuwa kamar waɗannan misali wanda ya shayar da yaya eh. to shi mijin shi mijin da ɗan uwan mijin eh. ɗan uwansa maza eh. idan mata ne waɗanda ya eh, suka shayar yan wansa maza ba za su aure su eh, eh kuma an ce yan uwansa maza kuma ita an ce tana barin suna nan shin tana ba ta barin tana barin waɗancan su shiga ba ta barin waɗannan su shiga dan ganin damarta ta yadda ɗakinta ne tana da damar ta hana shiga tana da damar ta sa a shiga ko kuwa don wani hukunci eh <coughs> <coughs> eh nam ganin dama ne ba don hukunci ba ne an bu kuma tabbaci daidai wa da mun yi irin wannan kun gane wannan na aminta har take cewa inna ma ardu atil mar'atu wa lam yurdi rajul hadisan aka abul qais wanda yake ita ce kuma ta ruwaito shi kun gane wannan da ke ko idan hukunci ne ya nuna yanzu ta saba ma abin da ta ruwaito idan kuma ganin dama ne ya nuna ba ta saba ba a ganin damanta ne kowane yana cin gashin kansa kun ga yadda tasirin ne ya fito domin akwai maganganu da malamai suke yi idan sahabi ya ruwaito abu daga baya kuma ya saba mishi fatawar shi ta saba ma abin da ya ruwaito to shin da wanne zai amfani da fatawar shi ko da abin da ya roito nam ina ba muna jin magana sosai da sosai idan sahabi ya ruwaito abu ana nan ana nan sai aikinsa ya saba ma abin da ya ruwaito din wanne za mu ɗauka da wanne za mu amfani yanzu da fatawar shi ko da abin da ya roito kacin mini ne ya fi kowa fahimtar abin da irwaita sai ya zamana kuma wani abin ya zo takan yi abin da irwaito mana da an share hukuncinsa eh amma yanzu bai faɗa mana an share hukuncin su ba sai aikin ya nuna mana haka eh ta makara ganin kuma mantuwa ba ta shige shi ba <laughs> wato wai anan fa majalisan karatu kenan amma kai ka ji kana son ka fi goyon bayan bangare guda dan da ake magana sai ya ce a'a wai shi ana so a magana akan nashi ne kun gane wannan da ke ku haka karatu yake fa sai ka ji kai ga abin da ya fi maka karfi da yaji gagara ne maka kare shi kai kai fa ina ga a ce ka faɗa ma wani an zo an ma tsaye a ka sai ya zama na ka daina kare addini kuma ka zo kana kare kanka kun gane maganar ko wannan maganganu maganganu da malamai suke ta maganganu akan shi kamar yadda kuka yi wasu suka ce a'a za a yi riko da magana shi ne da fatawar shi saboda shi ne mafi sanin abin da ya fi mu sanin abin da in roito kun gane sai yau kuma kwatsam ya saba ma abin da irwaito to wancan abin da irwaito din nan zai iya yiwa wani hukuncin ya ɗarshe shi wanda yake bai gaya mana ba sai yasa aikin shi ya saba ma wancan zai iya yiwa kuma a'a ba haka bane mu an ɗora mu ne akan mu bi abin da manzon Allah ya faɗa sauraka ka da ya ruwaito mana manzon Allah ya ce kaza to da shi aka aka aka ɗora mu ba akan abin da shi ya aiki ba haka ne ko baka wani <laughs> wannan ke kai kana so kai dole a faɗi maganarka kuma dole ƙa'ida shi ne za a yi balance ne kowanne a faɗi dalilan shi ko ba haka yake ba no no eh Ee. Eh. Ee. Eh. na'am na'am na'am juna shi kenan a ina fa inda shayarwa ka ta kai biyar ai babu wani abin nan ai sun zama kamar yadda zai je fayoko ziyarar yan uwan shi ai ka zai je kwantagwar ziyarar yan uwan shi minar raza'a ai shi kenan ai ai ta zama sun magana dole eh? yana faɗaɗuwa sosai da sosai aka shayar da sauransu da sun shigo ciki da kanne da ina ne sai ga abin cikin kankanin lokaci ya tarwatsu sosai da sosai ita wacce ta shayar da ita wacce ta shayar da shi ba zai aure ta ba ƙannanta da yayyanta karke mamaki karka ce wai ai to ai ita tunda har ta kai daga shayar da shi shi kuma yana karami ai ba magana ma cewa wai ya aure ta wai abin da ka kenan zai baka karka manta da yawa akwai wacce take tana da ƴaƴa a gidan aure kuma tana haihuwa yanzu eh ko babu yanzu nan tana da 'ya'ya a gidan aure 'ya'yanta na gidan aure wata ta zauna a gidan aure ta yi shekara goma ko ta yi shekara biyar kuma yanzu ta haihu kun gane wannan da kyau ko kuma yanzu ta haihu to kaga ta shayar da wani a can yanzu wannan wace mahaifiyarta fa ta haifa din nan ta zama wa kenan kanwata ce fa duk da cewar yadda aurenta shekara goma ma amma tun da mahaifiyarta ta haihu yanzu wannan wacce mahaifiyarta ta haifa din ta zama wa kanwata dole ƴaƴanta gaba ɗayansu su ce da shi wa su ce da ita mama ko a yaran ku anti ko gaba kaga dole dai yanzu ga sun tashi sun yi makaranta ɗaya sun yi firamare tare sun yi sakandare tare sun yi coe tare ma babu aure wa ya ce maka akwai mizani wurin aure cewar wai in ka girma wata ba za ka aura ba eh. malamahu hausa za ka وحدثني عن مالك عن إبراهيم بن عقبة أنه سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة فقال سعيد كل ما كان في الحولين وإن كانت قطرة واحدة فهو يحرم وما كان بعد الحولين فإنما هو طعام يأكله وحدثني عن مالك عن إبراهيم بن عقبة دك إبراهيم بن عقبة أنه سأل سعيد بن مسيب شيئا تنبيه سعيد ابن مسيب وابن مسيب wanda kuke kiran shi ah, anin rada'ati dangane da shayarwa ala gafata malam ai mana bayani kan shayarwa faƙala sa'id sai sa'id ya ce kullu ma kana fil ne dukkan shayarwar da ta kasance a cikin shekaru biyun farko wa in kanat qataratan wahidatan ko da ta kasance ɗugo guda ne fa huwa yuharzim to wannan yana haramtarwa hmm? idan ba shi da lafiya fa sai zama na an sami ta hanci to wai amma kullum sai ku dinga cewa malamai su haɗa kansu su dinga magana ƙwaya ɗaya ku karan kanku yanzu ku iya fitar da magana ɗaya ba ko ba haka ake cewa ba eh ko ba haka ake cewa ba shi da kullum nake cewa kamar yadda kuka san ƙwarin karatunsu ya sha bamban da ƙuwatul idrak kaifin kwakwalwar wurin riskar al'amari ya sha bamban kaza ya sha bamban to babu yadda zai kuma ku ciwo fahimta su kuma ta zama iri ɗaya kun gano wannan da kyau ko ɗaya sannan na biyu kuma ahkam ne wacce ike tana karɓar ijtihadi saɓanin abin da ya shafi babin aƙida shi kwata-kwata ba magana ijtihadi an rufe babin shi wannan amanar rasulu ne bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'minuna shi wannan imani ake so ka yi ka sallama kawai shi sa kake ganin da malikiya da shafi'iya da hanabila da hanafiya duk ɗaya ne in gana karanta ibn abi zaid babin farko a risala in kana karanta shi babu matan tuku bil alsinatu wa ta take da af'idatu min wajibi umuri diyanat da kuma kana karanta al-aqidatu tahawiyya ta abu ja'far tahawi wanda ke shi al ne dan hanafiya ne kun gane wannan ko zaka ga abin kamar littafi ɗaya kake karanta saboda ita aƙida ɗaya ce babu saɓani a ciki kun gano wannan amma sauran abin da suka shafi hukunce hukunce wannan akwai ijtihadi can kuma babu ijtihadi kawai sallamawa ake so ka sallama Allah ya ce manzo Allah ya ce sami'ina wa ata'ana kawai amma ka zo kana cewa ba dama ba kana cewa ba hagu ba ba haka Allah yake nufi ba to ga jiya mun karanta aya din da daddare ko a karatunmu na usulin iman ana su yake cewa idan kuka ga waɗanda suke bin ire-iren waɗannan to ku kiyaye su su ne waɗanda Allah ta'ala ya ambata a cikin wannan ayar famar lajina fi qulubihim zayghun fa yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha al-fitnati wa ibtigha at-ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wa rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullu min inda rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab kun gane wannan da kyau so daga al-ahkam suna da saukin gaske daidai gwargwado komai so ake kai ginu akan dalili shi amma ga nan kawai kun yi maganganu biyu sai ku ce kuma malamai gaba ɗaya su haɗu su yi magana guda kuma yanzu gashi a littafin muna ta karantawa wannan ya ce shaiwa wannan ya ce katara wannan ya ce ashirin rada'at eh. <laughs> a to ai da zama na yi tambaya na ce shayarwa uku fa sai aka yi lau wasu suka ce kaza wasu suka shiru to zai da ta hanci aka dora mashi fa kun ga da kuka idan haka za a yi wani malamin tambaya sai ya ce yayi wani ya ce bai yi ba sai kuma ku ce ya ake ya ake suke fatawa daban-daban ku kuma gashi kuma kun yi daban-daban ko babu akwai lokacin da ake sa mutum abinci ta hanci eh to idan nono ne aka tatse shi sai aka sa mashi ta jaririn sai ya shiga ba ya tsaya ne matsayin abinci shi ma da ake sa mai ba ana sa mai ne a matsayin abinci ba eh na ce ya a'a wannan shayarwa ta baki ne shin ya karɓi nonon kai tsaye daga jikin wacce take shayar da shi ko ku an ɗebo shi an sa a bulumboti an ba shi ya kurɓa ta baki duk magana kenan da muka jiya zuwa ɗazu-ɗazun nan amma yanzu muna maganar an sa ne ta hanci fahuwa ibn abin nan sai ibn musa ya ce yake cewa wa in kanat qatratan wahida ko da ya kasance ɗugo guda ne ko ba ne qatara ba fahuwa harzim wa ma kana ba'da al-hawlaini shayawar ta kasance bayan wata shekaru biyu fa inna ma huwa ta'amun ya akulu ai wani abinci ne yake ci abinci ne tambayar da ne je ta fara fitowa wace tambaya ne jiya a ba ita ba akwai tambayar da ne jiya sai bin musayyib yake cewa la qatara sai muka ce to mutum ne mai ɗakin shi tana shayarwa da mai ɗakin shi suke shayar da yaren shi nono sai ya ɗigan mashi a baki aha ta'amu ya akulu قال إبراهيم بن عقبة ثم سألت عروة بن الزبير فقال مثل ما قال سعيد bin مسيب إبراهيم بن عقبة مالك malik yake cewa bayan da ya tambayi sa'id bin musayyab sai kuma ya tambayi urwatu bin zubair sai urwatu bin zubair ya bashi amsa irin amsar da sayyid bin musayyib ya bashi cewa cewar ko da ɗigo guda ne ya haranta kuma cewar in dai bayan shekara biyu ne to wannan abinci ne وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت سعيد بن مسيب يقول لا رضاعة إلا ما كان في المهد وإلا ما أنبت اللحم والدم la rada'ata babu wata shayarwar da take tasiri illa ma kana fil mahad sai shayarwar da ya kasance a lokacin yaron yana tsimman goyo shine al mahad abin da ake shimfidawa a kwantar da shi ba shine tsimman goyo ba yawa ba shine kai kira at tamhid ba in za ka yi in za ka rubuta project ko za ka rubuta bahas sai ka sa at tamhid shimfida kenan sai ka kawo magana to al mahad shine abin da ake shimfidar da yaro kun gane ko shine wai kallimun nasa fil mahadi wa kahala yana magana da mutane tun lokaci yana tsimman goyo ko da suka ce ya maryam ma kana ma kana abuki mar asaimu ma kana ummuki baghiya fa asharat ilayhi qalu kayfa nukallimu man kana fil mahadi sabiya qala inni abdullahi kaga yayi magana fil mahadi kenan sai yanzu yanzu kuma nan gaba zai zo yi magana kahalan imana wai kallimin nasa fil mahadi wa kahalan zai yi magana da mutane yana tsimman goyo zai yi magana da mutane kuma bayan ya girma kahal ya zama babban mutum kuma lokacin da Allah ta'ala ya ɗauke shi bai zama kahal ba lokacin da Allah ta'ala ya ɗauke annabi isa ba bara fa'ullahu ilahi bai zama kahal ba kuma Allah ta'ala ya ce zai yi magana da mutane yana tsimman goyo kuma yana kahal kuma eh ka gane wannan da kyau ko kuma kaga ka san wa man asdaq min Allah qila wa man asbana wa man asdaq min Allah haditha kaga ayat tana nuna annabi Isa alaihi salam zai dawo kenan wa illa ma ambatan lahama wa dam kuma ba shawara da yake tasiri ta bangaren zamani sai in an yi shi a goyo ta bangaren tasiri kuma sai ya zama na ta tsirar da me al-laham nama ta tsirar da mai addam an sami ƙarin jini ta sanadiyar shan da yaro na nono eh ai ka san nonon da yaro yake sha da shi ne yake samun girma da ƙarin jini da ƙarin tsoka da sauransu to kana ganin kafura guda ɗugo guda na nono zai sa ya samu ƙarin jini zai sa ya samu ƙarin tsoka kun وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول الرضاعة قليلها وكثيرها تحرم والرضاعة من قبل الرجال تحرم إيه عن ابن شهاب أنه كان يقول الرضاءة شايوة قليلها وكثيرها كأن كومي يوى تحرم كان حرم توا سورة سوراك مصة واحدة مصتان ثلاث مصات نواني قطرة قليلها وكثيرها تحرم kar kuma ta tun da muka fara dinnan malik yana kawo maganganu ne tun da ya gawo hadisi ɗaya zuwa biyu sai fara koro maganganun sahabbai daga nan sai yake biyo shi da maganganun tabi'ai eh ka duba sosai da sosai eh imamu darul hijira kenan imamul a'imma warrada'atu ita shayarwa min ƙibalin rijali ta bangaren maza ta harrimu tana haramtawa namiji ba shine sanadiyar samun nonon ba eh to tana haramtawa ta ɓangaren shi so da kaga yan uwan shi sun zama a amam nawa kenan na wanda aka shayar kenan kun ga anan shi ibn shihab baya kan maganar na na eh na na aisha da muke magana ɗazu na cewar ba ta hana abin tana hana waɗancan shigowa ita ma idan kuka ɗauka cewar akan sabon hukunci ne ba akan tana hana wanda ta ga dama ba ne kuma ta ba da dama ga wanda ta ga dama kaga haka ma babu can karo kenan gaba ɗaya tun da ɗakin ta ne ƙala yahya wa sami'tu malikan yaqulu kun gane maganar sai yanzu muka zo tunda za a rufe babi din kenan tunda mun karanto maganganu to yanzu sai mu je akan ina shi imam malik ibn anas yake قال يحيى وسمعت مالكا رحمه الله يقول الرضاعة قليلها وكثيرها إذا كان في الحولين تحرم فأما ما كان بعد الحولين فإن قليله وكثيره لا يحرم شيئا وإنما هو بمنزلة الطعام eh ya fita imam malik ibn anas ya ce arraba'atu shayarwa qaliluha wa kasiruha kaɗan ɗinta ko mai yawanta idza kana fil haulaini in ta kasance a cikin shekaru biyun farko na yaro ne to harzim tana haramtawa hmm? babatun ɗaya ko biyu kenan saboda ne wannan maganar ita ce maganar abdullahi dan abbas ita ce maganar abdullahi dan mas'ud ita ce maganganun sahabbai masu tarin yawa kun gano wannan da ke ko sahabbai masu tarin yawa tabi'ai masu tarin yawa ita ce maganganunsu shi kuma malik yana ganin sahabban nan ba za su bar wani abin da yake shahararre su bar shi su kama nasu ba kun gane kun gane maganar sahabban nan yana ganin ba za su saki wani abin da yake mai ƙarfi. a ce ba wai tare suke ba abdullahi dan abbas yana ina yana makka abdullahi dan mas'ud yana ina yana kufa abdullahi dan umar yana ina yana madina bayan rasulun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to amma a ce fatawarsu gaba ɗaya ta zama mai iri guda ba wai a gari ɗaya suke ko unguwa ɗaya ba balle a ce sun zauna sun tattauna wanda ke kaga wannan kai ma ka san ba zai yi a tare da su ba kowanne dalilan shi ya fi karfin a ce wasu ya tattauna tukunna eh to amma a ce kuma magana ta zama iri ɗaya malik yake ganin ba zai yiwu a ce wai gaba ɗaya maganganun su cewar wani abu kaza haramun ba ne ya zamana ko wani dalili su sake shi ya zamana sun ɗauki wani abin da ba shi ba eh kun gano wannan da ke ko kuma kaga duk fata wasu ita ce an kalilu arradatu qaliluha ha to tuharrim ina fata mun mun gano wannan da kyau wannan kuma ita ce wata ruwaya daga cikin ruwayar Imam Ahmad ibn Hanbal to an cewa arradatu qaliluha ha to tuharrim kun gano wannan da ke ko haka za ka ga littafin sana ta tafi akai amma sai ka ji an ce wai ai ba sai da dalili ko ba ke ma shi ya ɗauka wai mai ahalari dole in ya ce kaza sai ya kawo dalili ya manta ƙwaƙwalo shi da wa ake magana haka ne ko ba ka bane da wa ake wa kake biya ma'ahalarin lokacin ake biya mai ake yake tasa baki lokacin yake fahimtar al'amurra to a lokacin kuma sai ka bashi dalilai me zai rike to karatun bakin zai rike ko fassara zai rike ko dalilin da ka bashi kun yi shiru abin zai mai yawa to inda ya san ka'ida na karanta ba da biye ce mai ahalari da mai kaza mai kaza ba su da dalilai ba shi da yake karantarwa shi ake so ya san dalilan shi ake son ya lalubo dalilan haka nan za aiki duka shi ba zai yi wani abin ba kun da maganganun ko saboda haka littafai da kake koyon karatu akwai littafan da wannan su ake ka gane karatun su ne akhadari da ishmawi da iziya kada ka kuskura ka ce wai abin da ba sa cikin nan ba addini ba ne waɗannan an maka ne na abin da za ka cire ma kanka ɗan takaitaccen jahilcin da ke tare da kai shi aka baka nan kawai domin waɗannan gaba ɗaya littafai ne na 'yan firamari ahalari ishimawi iziya kana zuwa secondary school kuna shiga ka yi risala za a samu ku haka ne ko baka bane saboda haka kaga da ka shiga risala da kun shiga aji biyar zuwa aji shida me za a sanya muku muktasar za a sa muku to ga shi muktasar ma a sanawiya kenan ake kammala shi to yanzu idan ka yi muktasar a sanawiya an gaje diploma ko me kake tunanin za a sa maka ko iya karatun ya tsaya iya to sai ga mutum ahalarin ma yana ja yana jan shi yana fassara maka ya ce wa'inil tabasat idan ta fanfan sama ashe shi ne ya fanfan sama <laughs> kullum da ke ko alar ma yana bukatar jaddada fasara shi yana bukatar ya san mai ya kosa kun gane wannan da ke ko saboda haka za ka ga dalilan a littafan nan kai dai mutum da ya ce bai sani ba su ne kawai to wannan shine abin da ya sa imam mali yake ganin cewa waɗancan sahabbai masu tarin yawa da suke almajirai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba za su bar wannan magana ta manzon Allah sallallahu su koma magana ba kuma duk maganganun ta gasgato akan me akan ar-rada'atu tuharrim a dama wannan a a masa ko ta bangaren adadi muke mun faɗi magana Abdullahi dan Abbas yake cewa in kana masatan wahida mun faɗi maganar Abdullahi dan Umar mun faɗi kaza mun faɗi kaza mun faɗi kaza kun gane wannan da kyau ko sai waɗannan kuma suke ganin a'a tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi maganar yace khamsu radaati na farko dai yace la tuharrimul masatu wal masatan tsotso ɗaya ko tsotso biyu baya haramtawa kun gane wannan da kyau ko hakan nan kuma gashi ya faɗi cewar daga cikin abin da aka saukar akwai ashirar radu'atun yi harrimna fannu sikhana sai aka shayar a ashirar radaatin bi me bi hamsin radaatin da shayarwa nawa biyar to gaskiya ba za mu ciru daga wannan ba sai mun ga dalilin da yake garau ya soke wannan ya nuna wannan soke ne don zai iya yi wasu waɗancan da suka tafi akan massa ɗaya ko ƙafara ɗaya waɗannan bayanan bai kai gare su ba ko za ka ce a hatu bi kulli shay'in ilma eh wannan bai yi ba Allah ta'ala shi shine ahadu bi kulle shay'in ilma wasu sa'ara bi kulle shay'in ilma mun gane wannan da ke ko saboda haka ba za mu ciro a kan cewar khamsu radu'atin ba sai in mun samu dalili wanda yake garau la yahtamil kan cewar an share shi su kuma kaji dalilinsu kenan kuma kaga dalili ne mai karfin gaske tunda annabi sallallahu ne ya faɗa ya isar kuma a matsayin aya ce nasihatul tilawa bubakil hukum kun fahimci wannan da ke ko ba za a turu daga nan ba sai an samu wani dalilin da yake karau to yanzu mai rage nan eh. na biyu a kamsu rada'atin eh <laughs> eh eh ina za a gani tun da ba a cikin qur'ani kun gani ko imamu zurkani ya kawo shi malam zurkani ya kawo shi lokacin da yake fassara wannan yake fassara wannan ayar wannan wannan babun a cikin zurkani muhammad al-amin shankiti rahimahullah ya kawo shi a adwaul bayan lokacin da yake fassara wai za baddalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunzil qalu inna ma anta muftar ka fahimci wannan da kyau ko no wa salamu salam wa rahmatullah ba cikin ahal ba cikin ahal cikin amma saboda yawan shiga da yake gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har wasu suka dauka yana cikin yaren gidan shi ne saboda yawan shiga da yake ya shiga ya fita ya shiga ya fita ai rubuce nan ta su taimusa musu abin nan na'am